akwai wanda zuciyarsa ta kamu da cuta ta rashin lafiya haka kawai sai su ji suna jin haushin wasu mutanen kana jin haushin wanda bai san kana jin haushinsa ba kuma jin haushinsa ba za ka hana shi samun abin da Allah ya rubuta mai ba wasu ka kawai yana jin haushin mutumin da bai ma san shi ba ma bai tare maka ko bai maka laifi ba idan kana son ka zauna lafiya a cikin zuciyarka ka rayu rayuwa mai daɗi kai ma kowa fatan alheri Allah zai haɗa ka da alheri mutukar ka kullun jin haushin mutane ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا هكذا